بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قومك وشهر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul hajj a suratul anbiya yau za mu tashi wa makarar sama a aya ta sha shida أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين to kafin a fara tafsiri akwai wasu tambayoyi kamar haka akwai tambaya wannan yayi dogon tambayoyi ne a nan wajen to za mu amsa za mu dinga amsa guda ɗaya daga cikin tambayoyinsa ina wa malam fata alkhairi dan Allah ina jin sufaye suna cewa Yusuf na bahani ya yi mashekul islam ibn kimiyya raddi na ilimi malaman sunna sun kasa bashi amsa shin da gaske ne wannan tambaya to abin da uwa ya ke magana kai ya ce ya ji wani bawan allah sufi ya ce akwai wani malami ana kira shi yusuf da bahani wani babban malamin sufaye ne ya yi raddi na ilimi ga ibn taymiya har ma ya zamanto malaman sunna sun kasa ba da amsa to wannan magana da ya faɗa wato ba haka bane ba gaskiya bane wannan magana na shi abin da ya faru shi ne yusuf na bahani malami ne na sufi a kuma ya yi wani littafi ana kiran shi shawahidul haq a cikin wannan littafi na shawahidul haq sheikh yusuf na bahani ya yi magana sai da ya yi mukaddima ya yi raddi ne ga ibn taymiya kan mas'alar tawassuli shin ana tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san ibnu taymiya yayi bayani gamsashe dangane da abin da ya shafi aqidan ahlus sunna kan tawassuli akwai tawassulin da ya halatta akwai tawassulin da bai halatta ba ya halatta a yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ya halatta a yi tawassuli da ayyukan masu kyau ya kamata ya halatta a yi tawassuli da addu'a mutumin kirki ya halatta kaza amma bai halatta a yi tawassuli da zaki ba ba a tawassuli da zatin annabi ko kuma daraja wannan matsala ne wanda mun karanta ko mun ji bayanan malaman sunna da hujjojinsu to shi yusuf na bahani da ya ga rubutun da ibn siriya ya karka wasuli shi kuma a matsayin shi na sufi bai yarda da wannan abun ba abinda ibn taymiya ya faɗa shi bai gamsu da shi ba shi abinda yusuf nabani ya ce yace gaskiya tsakani da Allah zan faɗa babu wani ɓoye-ɓoye, lallai shekul islam ibn taymiya babban malami ne malami ne wanda yake mai zurfin ilimi ko malami ne wanda yake mutumin kirki ya kira shi rajulun salih ya ce ibn taymiya mutumin kirki ne ko babban malami ne ya ce lalura ya sa zan bayarci raddi ya ce abinda ya sa ban kai matakin da za a ce ni zan wani bai kimiyya raddi ba ce abinda ya sa zan bayarci raddi saboda ya taɓa wata matsala wanda nake ganin bai kamata yi shiru ba shine matsalan ta wasu amma da ba don haka ba wallahi ibnu miya ba zai yi magana ban sa baki kamar dai wato magana da yi na nuna cewa ibnu kimiyya wani babban malami ne da na mutumin kirki ne amma lalura ne yasa ya mishi rabi an gane wannan ko sai ya ɗauko wannan matsala wanda ibn timiya ya tattauna shi ma ya tattauna gwargwadon fahimtarsa akan da na sufayi ya tabbatar da halaccin yin tawassuli da zatin manzon Allah ko kuma da zatin ainihin mutumin kirki da kuma alfarmansa darajarsa kamar cewan da dan ya yi a cewa da wannan malami sufi ya yi wai ya yi wa ibn tabiya raddi wanda ahlus sunna sun kasa warware shi wannan magana dan zan kurege ne ba gaskiya bane malaman sunna suna yin fata-fata da wannan hujja din an gane wannan ko yawa yanzu wannan waje ba waje bane na tattauna irin wato abinda ibn tabiya ya faɗa da hujjojinsa da abinda yusuf bin bahani ya faɗa amma dai in kuna karatun littattafan malaman sunna malaman sunna sun warware wannan al'amari cikakken warwarewa wanda baya bukatar wani shubaha, babu wani sufi da zai iya ɗauko wannan matsala ya tattauna da malaman sunna face malaman sunna sun samu galaba akan shi ina ba san gane wannan guda ma tambayan da kai kenan shin da gaske a yayi wa shaykhul islam bin timiya raddi na ilimi malaman sunna sun kasa bashi amsa to wannan magana tabbas yayi wa shaykhul islam raddi raddi na ilimi gwargwadon fahimtansa shi ma ya ce lalura ne ya sa yawa ibn taymiya raddi bai kai matakin da zai masa raddi ba don kusan cewa shekul islam shekul islam ne da gaske an gane ku in ka ji wani wawa ko jahili yana cewa shekul islam ba abin da ya sani kaza kaza to wannan ku bashi rago ne kawai ba abin da zai iya faɗa ga addini saboda masu adalci daga cikinsu in suna faɗin magana shekul islam kawai suna cewa da ba don yana da wannan aƙida ba gaskiya da ya cika malami saboda aƙidan shi da ya saba ma nasu shine matsalarsu da ibn kimiyya ba wai matsalar ilimi ba yana za ku iya fahimtar wannan akwai daga cikin malaman sufaye yanzu a najeriya wanda suke da ɗan adalci haka suna ɗaukar littattafan ibn kimiyya su karanta su fa'idanci da shi daga cikinsu akwai sarkin kano sunusi yana ɗaukan littattafan ibn taymiya gashi dan tijaniya ne shi amma yana ɗaukan littattafan ibn taymiya kai ya ɗauki littafin ba ma ibn ba ɗalibin ibn taymiya ma ya ɗauki littafin ibn qayyim al ya sa a gidan rediyo yana karantawa Shi ne ya zo na littafin Madarijin saliki kaga wannan madarijin saliki littafi ne na ibn qayyim al a matsayin shi na malami na tijjaniya ya ɗauki wannan littafi ya sanya kaga yana da yana da adalci kenan wanda wasu daga cikin 'yan tijjaniya ba sa jin daɗin wannan al'amari yaya za a iya rinka ɗaukar littafin ibn tsayi yana sawa an sai wahabiya su ji daɗi sannan daga cikin malaman tijjaniya wanda su ma suke da irin wannan insafi daidai gwargwado akwai professor maɗari. lokacin da wani mara kunya daga cikinsu a nan bauchi wani yaro ne mara kunya haka ya zo yake cewa ibn taymiya jajiri ne mai ya sani wane ne ibn taymiya shi kuma sai aka mai tambaya ce kai ibn taymiya ya wuce ka ce wane ne shi ya ce ibn taymiya ba karamin malami ba ne, bijimi ne a wajen ilimi ya yi bayani mai kyau kan ibn taymiya kawai matsalarsa da ibn taymiya an bambanta ne wajen fahimta wannan magana ne na adalci kenan amma an ce shekul islam ibn tabiya ai an gama kan nan am sai ga wani yayin wani rubutu wani tsira da amincin Allah ya tabbata ga malam to fa tsira da amincin Allah ya tabbata ga malam to wannan bawo Allah sai dai a miki gyara cewa Allah subhanahu wata'ala ya taimaki malam ya biya wa malam bukatar amma wannan istilahi ana amfani da wannan istilahi ne ga annabawa da manzanni an gane ko malam shi ma ya zama annabi ne ira da amincin Allah ya tabbata ga malam da saukacin iyalansa da ɗalibansa har da ɗalibai ma kuma tsira da amincin Allah ya tabbata gare ku ce to a ce masallacin malam ba kuma an fara zama annabawa dama ana ɗan jiran is yake malam tambaya ta ita ce malam ana bi na bashi ne kuma ya daɗe halin rayuwa kenan a tukace halin rayuwa ya hana shi biyan bashi to in ya samu kuɗi sai ta amfani da Shi ne malam ba laifi tun da ina da abin siyarwa in je in roƙe shi ko zai amsa a maimakon bashinsa in ya yarda babu laifi ya ƙara wa malamin babu laifi Allah ya ƙara wa mara lafiya da ilmi amin yau abin da yake nufi ana bin shi bashi shi wannan wanda yake bin shi bashi bashin ya daɗe in ya samu kuɗi zai biya sai wani lalura ya citta sai ya cinye kuɗin to ya daɗe yana yin haka to al'amarin ya fara damun shi shi ne yanzu sai yanke hukuncin cewa babu laifin yana da wasu kaddarori haka kayan siyarwa shin zai iya ɗaukan wannan kayan siyarwa ya miƙa masa a madadin kuɗi sai ce wannan abin siyarwa ana siyar da shi kaza zan baka shi a madadin bashin da kake bi na shi kenan abin nan mun sa kenan shi in ya yadda babu laifi a tabbas in ya yadda babu laifi ya halatta ina fatan gane ya halatta shin a shi menene hukuncin yin yawmul qur'an da kuma musabaka a mahangar musulunci saboda wasu suna ganin cewa haram ne saboda ana yin biri'oi da riya to abin da ya shafi musabaka da shi yawmul qur'an din shi musabaka kamar yadda kowa ya sani gasa ne ake yi domin a ɗan motsar da dalibai akan su dage wajen karatu shi wannan gasa ba addini bane shi gasar nan kawai al'ada ne wato ma'ana mu'amala ne shi asalin abin da ya shafi mu'amala ne ya halatta an gane ko duk wani abin da zai motsar da mutum zuwa ga aikin alkhairi wannan ya halatta kamar yanzu a cikin aji ina cewa duk mutumin da ya haddace aya kaza zan ba shi dubu goma ko duk mutumin da ya iya yin karatu ba a mai gyara ba zan ba shi dubu biyar an gane wannan ko ko kuma za a yi gasa a tsakanin yara duk wanda ya iya karanta kaza fiye da kaza za a bashi kyautan kaza wannan abu hanya ne kawai na motsar da ɗalibai su ƙara ƙaimi wajen haddace alkur'ani amma ba addini ba ne shi domin wasu na yin kuskure sai su haɗa musabaka da maulidi musabaka daban maulidi daban shi musabaka shi musabaka turawa ma suna yi a makarantun boko ana yin competition suna shi competition quiz quiz competition shi wannan quiz din ba addini ba ne hanya ne kawai na a sa ɗalibai su ƙara nishaɗi wajen yin abu ana yi a makarantun boko ana yi a ma'aikatu za a iya cewa duk wani ma'aikacin da ya dage da kaza za a ƙara mai za a ƙara mai girma Kuna gano wannan ko to wannan ba addini ba ne shi su masu cewa maulidi in suna ganin in har mun bar musabaka za su bar maulidi to za mu iya ajiye musabaka su ba su bar maulidin mu gani shi musabaka bai da alaka da addini ta kusa ko ta nesa hanya ne na motsarwa a zamanin manzo aka yi musabaka ne kan dawaki kayan yaki saboda a motsar da ainihin musulmi masu jihadi kan yaki na ba ta gano wannan daga baya sai aka zo ana yi kala kala kan abubuwa daban-daban misali da saboda haka musabaka gasa ne shi musabaka ba ana yi shi bane a ce an yi musabaka ne dan kaza masu maulidi suna cewa suna yin maulidi ne dan san manzon Allah kuma sun dauki maulidi addini ne har ma in mutum na yi maulidi suna ganin yana da wani daraja na musamman duk da cewa maulidi ba a san shi zamanin manzo ba zamanin sahabbai zamanin kaza tabi'ai ba a san shi zamanin kaza ba kawai abu ne wanda aka kirkiro shi bayan karewar magabata to duk wani abin da ya zo bayan magabata kuma ya zama to ba a san da shi zamanin salaf ba to akwai alaman tambaya a kansa to saboda haka musabaka kamar yadda na ce hanya ne na motsarwa abin da za ku ce kan musabaka shine galiban masu yin musabaka din mafi yawa daga cikinsu don ba za a yi kudin gora ba mafi yawa suna yin musabaka ne don riya suna yin musabaka don neman duniya wani yana so ne ya ci mota ko ko a biya mai aikin hajji wani yana so ne in yi wannan musabaka a san shi a ko'ina a ringa nuna shi galiban suna yi ne ba don Allah ba suna fatan gani to idan mutum ya yi kokari ya tsarkake niyyarsa ya zama shi ya yi musabaka ne saboda ya zama riban kafa ya yi musabaka ne saboda ya dage yana so ya haddace Kur'ani. kaga misali yanzu mutum ya yi sallah shi kadai da yi sallah cikin jama'a ba ɗaya yake ba in kai sallah kai kaɗai zaka ji babu nishaɗi ba karsashi amma ka shiga cikin jami kai da kana yin sallah cikin jin daɗi da abin da mutum ya haddace ƙur'ani shi kaɗai da ya haddace akwai ɗan gasa-gasa yaya kaga Allah yana cewa fasadu kul khairat ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairai ku yi tsere an gano wannan ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum da saboda haka shi musabaka amfani shi in kana yi cikin jama'a yana ɗan ƙara motsar da kai zuwa ga haddace alkur'ani da abin da ya kama da wannan to idan ka cire riya a ciki ba matsala amma idan kana yi ne dan riya to gobe kiyama zai zama to matsala to amma dai abin da sa wasu malamai suke yin shiru kan musabaka suna cewa yara a matakin farko sukan yi musabaka ne dan riya amma a hankali a hankali zai ga mutum ya ƙara girma ya ƙara wayo ya gane cewa ƙur'ani ya fi ƙarfin ka yi shi da duniya sai ya canza niyyarsa sai ya koma ya riga ya haddace ƙur'ani sai ya koma ya gyara niyyarsa ya koma yana yi don Allah kamar yadda Abdullahi bin Mubarak ke cewa mun kasance da can mun kasance muna neman ilimi ba don Allah ba amma sai Allah ya kiyarta Allah ya ce dole ne sai ilimin ya zama don Allah da can suna ilimi ne don gasa amma sai Allah ya nuna Allah daga baya sai canza musu niyya sai koma dan Allah to muna fata duk masu musabaka Allah ya canza musu niyya ya koma dan Allah to dangane da yawmul qur'an shi ma idan an sanya wannan rana ne ya zama to kamar na Mauli, ya zama to an kayyade rana rana kaza za a ringa yawmul qur'an sannan kuma in ana yin shi akwai wani daraja wanda ke cikin ranar an sanya wani falala ga ranar wanda irin yadda aka sanya wa maulidi har ma akwai malamin da ya ce daren maulidi ya fi daren lailatul kadiri daren maulidi da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daren lailatul kadiri ka ka duba maulidi sun mai da shi ibada ne amma musabaka ba mai cewa ranar musabaka ya fi kaza ko daren yawmul qur'an ya fi kaza kawai ana yi ne kawai a kamari a zuwa kuma ɗaliban ilimi a zuwa karanta ƙur'ani in dai za a karanta ƙur'ani ne a yi karatun nan don Allah ba a sanya wani falala domin sa ba ba a ware wani lokaci domin sa ba ko abin da ya kama da wannan to za mu iya cewa masha Allah ya halatta Allahu a'lam amma kawai da za a cire wannan suna yawmul qur'an din kawai a ringa yin shi haka nan kawai a ringa in lokacin ya zo ko ana so a karanta qur'ani a zauna a taru a karanta kada a ware wani lokaci kada a zo kada abin nan gaba ya to kamar maulidi din na eh munasaban aure ko sai a karanta amma ba an dauke shi wai a matsayin ibada ba an dauke shi kawai kamar yadda ake zuwa a zuwa a dan a zo a an ranar maulidi sai a zo a ci abinci a wasu to shi maka zalika an zo an yi karatun qur'ani an dauke shi ne cewa ibada ne yin haka din in za a yi aure yana cikin sunnonin aure wanda in ba a yi shi ba akwai ɗan matsala ga auren to gaskiya inda suna ba su wani daraja ne to akwai matsala kan shi Allahu a'lam ina ga rubuta bashi haka na'am to sai ci gaba da tafsirinmu Allah ta'ala yana cewa wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma kuma la'ibin ba mu halicci sammai ba da ƙasa ko kuma da ƙasai ba mu halicci ainihin sama da ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu muna masu wasa lokacin da muka halarci sammai da ƙasai ba wai muna wasa ba ne a'a mun halicci sammai da kalsai ne da hikima an gano wannan ku wannan la'ibin masu wannan fasara sun doke shi a matsayin hal halu min al-maqul wa ma khalaqna as samaaa wal arda fi hali kaunina la'ibin ba mu halicci sammai da kalsai ba ba mu halicci sama da kasa ba da abin da ke tsakanin su halin kasancewar mu muna wasa ba wasa muke yi ba shine al-allama al-qurtubi yake faɗa ƙarƙashin wannan aya ai abasan wa batilan ai ba mu yi shi ba domin wasa da kuma barna balli tambi ala anna laha khaliqan qadiran wato a'a mun halicci zammai da kasai domin faɗakarwa akan cewa tana da mai halitta idan mutum ya kalli sammai da kasai da irin tsarin da ke cikin sammai da kasai an gane ko zai gane cewa lallai wannan samai da kasai ba an halice shi bane haka nan kawai an halicce shi ne don a faɗakar da mu cewa lallai ba suna da mahalicci ƙadiran mai iko ya ji bin fisalu amri wanda yana waje ba abu umarninsa duk wanda ya kalli tsarin samai da ƙasai ya san ba a yi shi haka nan a banza ba an yi shi ne da hikima an gane wannan ku duk mutumin da ya kalle shi zai gane cewa lallai akwai mahalicin da ya halicce shi wanda dole ne mahalicin nan mai ilimi ne mahalicin nan mai hikima ne mahalicin nan mai ainihin lura ne mahalicin nan mai karfi ne zai iya fitar da abubuwa da yawa ga iya ya kalli sammai da kasai kuma zai gane cewa lallai wanda ya halicci wayannan sammai da kasai zai yi sakayya ga masu kyautatawa kuma zai yi azaba ga masu munanawa shine kurgubi ke cewa ai ma'anan shi ma kalakna sama'a wal arda li yazlima ba'd an-nas ba'da ai ba mu halicci mai da sai ba don wasu sashen mutane su zalunci sashi wa yukaffiru ba'dhum kuma ce sashe ya kafirta sashi wa yukhalifu ba'dhum ma amara Allah bi ko a ce sashen su ya saba ma abinda Allah ya umarni da shi summa ya mutu sannan su mutu a'a summa ya mutu wala yujaza ko wala yujazau sannan wai su mutu ba a musu kayya ba a ce wai in mutu ya tsarin duniya ya san lallai idan wani ya zalunci wani a nan duniya ba zai yiwu ya zalunci wani a nan duniya ba ya tafi a banza dole ne in ya yi zalunci a duniya allah da ya tsara sammai da sassai lallai allah zai kama shi kuma ya mishi sakayya akan abin da ya aikata sannan kuma ba zai yiwu a ce wanda ya halicci sammai da sassai a ce wai ba zai umarci bawa ba ba zai hana shi ba zai umarci bawa da aikata abu mai kyau kuma zai hana shi daga aikata mummuna to kenan Allah ta'ala bai halicci sammai da ƙasai yana mai wasa ba akwai hikiman da yasa Allah ya halicci sammai da ƙasai take cewa wa hazal layl al-manfi an al-hakim diddul hikma wannan cewa wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halarci sammai da karsai da abin da ke su muna wasa ba wannan wasan wanda aka kore daga Allah mai hikima wato kishiyan hikima ne kenan mun halarci sammai da karsai muna wato da hikima komai duk abin da muka yi na sama da abin da muka yi na ƙasa akwai dalilin da ya sa muka yi shi ba wai mun yi shi bane kawai haka nan a banza babu wani hikima Allah ta'ala yana sanya komai inda ya dace ne halittar sammai da kasai akwai hikima Allah ya sanya sama inda ya dace ya sanya kasa inda ya dace da za a ɗauko ƙasa ya koma sama za a ga bai daidai ba yanzu ɗan adam da Allah ya halitta yanzu da mutum zai kalle shi da kyau a ce Allah ya ɗauko kansa sai a dawo da kai ya koma ƙasa a dawo da ƙafa ya koma sama a dawo da hannaye su koma wajen kafafuwa a manna zai daidai yadda Allah ya tsara mutum din nan ya tsara mishi kai ya tsara mishi hannu ya tsara mishi jiki ya tsara mishi kafa za ka cewa yadda Allah ya tsara shi ne daidai ga wani abun mamaki mafi yawan mutane ba sa son bakin abu har ma shi kashi baki yana kyaman launin shi na baki yan kaɗan ne daga cikin baƙaƙe suke sha'awan launin su na baki za ga mace ce baka tana kokarin ta yi bleaching ta ta koke fata ta koke fata sai ta zan fara saboda ta fi sha'awan launin bature ina fasa gane wannan ita kanta tana da na sani me yasa Allah ya yi ta baka shine ma'anar abin ko ana kyaman shi kanshi bakin baya son bakin sai dai yan kaɗan to amma kuma bakin shi wannan bakin da muke kyaman mu da kan muke kyaman kayan mu da za a sanya mu kwaye ido wajen bakin nan sai a sa duk ne. shin mutum zai kyau kaga farin da kake sha'awa sai a ɗauke shi a cire bakin ake tunda kana kyaman baki bari a cire ma wannan bakin nan na cikin ido a sa ma fari za ka zan mumuna yanzu ka ga mutum mai hakiya yana yin kyau ba yin kyau ko ba ka ba sannan kuma kaga mutum da yana da gemu baki bakin gemu sai gemu ya koma fari kal shin lokacin da yake da farin gemu da lokacin da yake da bakin gemu yaushe ya fi kyau lokacin da yake da bakin gemu ya fi kyau lokacin da ya fara samun furfura to wani nau'i na kyawunsa ya fara raguwa suna fatan gano wannan akwai wani bawan Allah shi da kansa yake gaya mu yake billahi lazi yana ganin furfura a wajen mutane sanda wani ya zo ya bashi labari ya ce malam wani ka san ko ka fara furfura ya nuna masa furfuran gashi nan kirikiri wallahi kawai ya fashe da kuka da ce kuka mai ce wallahi shi kawai fakin ciki ya yaya zai yi furfura ina ba san gane wannan su saboda haka za ka ga wani abu kai kana ganin shi bai da kyau a nan amma kuma akwai wajen da in ba shi aka samu ba zai kyau ba an gani wasu mutane da yan najeriya da yawa sun riga sun kaskantar da kansu sun ɗauka cewa launin da allah ya yi musu ba launi bane mai kyau suna kokarin yaya za su yi su ringa canza launi yanzu ana samun kuɗi sosai wajen siyar da mai na bilicin. yaya hukuncin bleaching a musulunci bleaching a musulunci haramun ne kama iyaye da yawa suna ganin 'yan mata suna yi kai iyayen masu ne suke gaya ma mace lallai ta yi bleaching domin ta janyo hankalin samari zuwa gare ta bleaching yana daga cikin tagayiru halƙillah canza halittar Allah duk mutumin da ya canza halittarsa daga yadda Allah ya yi shi Allah ta'ala ya tsine masa yin bilicin haramun ne kuma duwanda wanda ya yi shi tsinanne ne a wajen Allah subhanahu Allah ya tsine masa manzan Allah ya tsine masa almuhim dai ana so a nuna mana duk abin da kaga Allah ya yi akwai gayen hikima an gani ka bar Allah duk abin da kaga Allah ya yi ka bar shi yadda ya yi shi kada ka canza shi daga yadda yake Allah ta'ala da ya halicci sammai da kasai akwai hikima in kana so ka san wannan hikima ka samu malamin science malamin kimiyya da fasaha ka ce kana so ya ma kyakkyawan bayani akan yadda aka tsara sama kana so ya ma bayani akan yadda ƙasa yake in ya fara ma wasu bayanai an gane ko kai sai kanka ma ya kulle irin hikimar da ke cikin abin ya wuce tunani ina ba ta gane wannan to saboda haka Allah ta'ala ke gaya mana bai halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu wato yana mai yin wasa ba ba wasa yake yi ba da gaske yake an fahimci wannan ku? shi ne Allah ta'ala yake cewa a lau a ranna. aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin kira ke cewa wato ba ba mu halici sammai da kasai da abin da ke tsakanin su don yin wasa ba ko don wani barna ba an gane ku lau ranar an tafi da lahawar da a ce muna so mu riƙe ainihin lahau wato mata lattakhaznahu min lajuna da mun riƙe matan nan ta bangaren ba wai za mu zo mu riƙe wani halitta daga cikin halittu su zamanto matan Allah ba da har muna so mu riƙe mata da mu rige shi ta bangaren mu in kunna fa'ile, in har mun kasance masu aikatawa wato abin da yake faruwa akwai wasu mutane daga cikin larabawa da suke kudircewa wai Allah yana da ɗa kuma Allah yana da mata wasu daga cikin larabawa suna cewa mala'ikun nan da muke gani wato ‘ya'yan Allah ne waje alul mala'ikatan lazina hum ibadun rahmani ina su sun sanya mala'iku wanda mala'ikun nan bayin Allah ne halittar Allah ne sai suka ce wai mala'iku mata ne kuma mala'iku ‘ya'yan Allah ne an gano wani ku shi ne Allah yake tambaya a shahidu halƙahu shi lokacin da za a halittu mala'iku suna nan ne ya aka yi suka san cewa mala'iku mata ne lokacin da za mu halittu mala'iku mun kira wa ‘yan mutane shawara ne ko kuma a gabansu ne aka halittu mala'iku ta tufta bu shahadatuhum da sannu za a rubuta shaidan ba dai sun yi wannan magana ba to za a rubuta wannan shaidan nasu kuma za a tambaye su akai gobe kiyama sai sun ba da amsa akan wannan abu an gane wannan ku to sun ce wai Allah yana da ɗa kuma duk wanda yake da ɗa to kenan yana da mata an gane Allah yake to anna yakunu lahu waladun walam yakul mi walam takul lahu sahiba yaya za a yi a ce Allah yana da ɗa alhali ba shi da mata lau a radna an na tafiza lahawan A gane sai Allah yana ba su amsa Wa ina masu cewa Allah yana da mata ko Allah yana da ɗa da muna so mu riƙi lahawan muna so mu riƙi mace in an ce shi kalmar lahau a wajen laharabawan yaman a nasu yare in sun ce lahau suna nufin mace lau a radna an na tafiza lahawan ai da muna so mu riƙi mace lattakhaznahu min ladunna da mun rike shi ta bangaren mu ne in kunna fa'ilin in har mu masu aikatawa ne ba wai ku bane za ku kirkiro mace ku liƙa mana inda muna so mu riƙe ainihin mace da mun riƙe mace ta ɓangaren mu an kira mace lahawan saboda me an kira ta lahawan saboda mafi yawan mata suna shagaltar da mutane daga bautan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a menene ma tarattu ba a fitina hiya azaru ara rijal min nisa ban bar wata fitina a bayana ba wanda ya fi cutar da mazaje kamar mata an gani mafi yawan mata mafi yawan mata suna hallakar da mazaje an gani? shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi yawan mata 'yan kaɗan daga cikinsu ne za su tsira daga azaban wuta saboda suna da hanyoyi daban-daban daban-daban daban da za su iya halakar da maza a nan ba ana nufin dukkan mata halaka ko bane ana nufin mafi yawan mata suna da ɗabi'a na halakar da mazaje suna da ɗabi'a na shagaltar da mazaje daga bautan Allah subhanahu wata'ala lau aradna an nattakiza lahawan da mun yi nufi mu riƙi ainihin mace lattakalnahu min ladunna da mun riƙi mace ne ta bangaren mu ba wai wani zai kada ba mana ba in kunna fa'ili in har mun kasance masu aikatawa an gane ku Allah baya bukatar da Allah baya bukatar mace halittu ne suke bukatar da suke bukatar mace an gane ku dan adam da sauran dabbobi suna bukatar mata suna bukatar kuma ƴaƴa masu bukatar ainihin mata suna bukatar mata don manufa daban-daban akwai wasu suna bukatar mace ne saboda biyan bukatar su na sha'awa wasu kuma suna bukatar mace don biyan bukatar sha'awa da kuma su bar baya ya zama in sun bar duniya sun bar baya kenan wani ya biya bukatar shi na ainihin jin daɗi da ita matar sa'annan kuma ya samu 'ya'ya wanda bayan ya rasu za su gaje shi an gano wannan ko to ga wayannan abubuwa gaba ɗaya duka rauni ne su dan adam da yake buƙatar sha'awa ba zai samu wannan sha'awa ba sai ya sai yayi alaka da mace kaga she shi mabukaci ne zuwa gawa zuwa ga mace dan adam ya zama to mabukaci zuwa ga mace yana buƙatar mace saboda ya huce sha'awansa yana buƙatar mace saboda ya samu ƴaƴa a nan wajen ya zama fakir ya zama buƙaci. to idan har Allah yana buƙatar mace kuma yana buƙatar ƴaƴa Allah ta'ala ya zamanto mabuƙaci shi ba alhali Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wa inna Allah huwal ganiyyul hamid ya ku mutane lalle ku ne mabuƙatuwa mabuƙatu zuwa ga Allah wa wallahu huwal ganiyyul hamid Allah ta'ala mawadaci ne kuma shi abin yabo ne shi kaga antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz kaga shi Allah ta'ala yace ku ne kuke buƙatuwa zuwa ga Allah walillahi ala nas hijjul bayt man istala ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin Allah ga duk wanda yake da ikon zuwa amma zai ce wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin duk wanda ya kafirce lalle Allah ta'ala ma mabukaci ne Allah mawadaci ne daga barin talikai fa Allah ta'ala yana da algina almutlaq e qul huwallahu ahad Allahu samad kace musu shine Allah makadaici Allahu samad Allah shine shugaba kammalalle abin dumfara wajen biyan bukata shi baya dumfarin kowa shine as-sayyid al-kamil al-maqsudu ilayhi bil hawa'ij shine shugaba kammalalle abin dumfara wajen biyan bukata shi baya dumfarin kowa an gane wannan ko to kaga dan adam idan ya rayu bai bukaci mace ba bai bukaci 'ya'ya ba za a ce bai da lafiya an gane ko an ga mutum ya fara kaiwa shekara 20 an ga baya maganar yin aure 28 30 baya maganar yin aure za a fara tunanin anya kuwa yana da lafiya an gane hukum a ashe dan adam ya zauna bai yi aure ba rashin lafiya ne an gane wani hukum to jingina jingina aure zuwa ga dan adam kamala ne shi an gane wani hukum annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam kubiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tib wa ju'ilat qurratu ayni fi salah an sanya mun so daga cikin duniyanku daga cikin kayan duniya an sanya mun san mata da kuma turare sannan an sanya mun farin ciki da sanyin ido a cikin sallah in na yi sallah ina samun farin ciki in ji wani kwanciyar hankali a cikin raina a gani idan mutum ya ji a ransa kwata-kwata baya sha'awar mace bai san maganin mace lafiyar shi dago fiyayyen halitta wanda ya fi ka imani ya fi ka san addini ya fi ka sanin ya kamata ya ce an sanya mai san mata da turare yana son mata sosai kuma yana son turare wani irin so so na ɗabi'a wato Allah ya yi allura ga ɗan adam in dai ɗan adam cikakken halitta yake da shi Allah ya masa allura na son mace duyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fidda wal al musawwama wal an'am wal harb zalika mata'ul hayatid duniya. an kawata wa mutane hubbu shahawati min nisa in dai kai mutum ne an kawata ma san sha'awan mata wal bani da san sha'awan yaya wal qanadirul muqaddara da kuma tarin dukiya abin tarawa na zinari da azurfa babu wani mutum a duniya wanda zai ga zinari da azurfa kuɗi yace baya so sai dai yace baya son kuɗi na haram amma kuɗi na halal kaga an fito da buhu na zinari da azurfa dollars ko zinari da azurfa an cika ma buhu an ce gashi kuma halal ɗinka ba na haram ba kana so an gane ko an sanya wa ɗan adam san tarin dukiya abin tarawa wal an'am da dabbobi wal hans da kayan gona sai Allah yake zalika mata'ul hayatid duniya wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya almuhim dai an sanya wa ɗan adam san mata ko an gane wannan ko to yanzu idan mutum yana son mace ta wani hanya ya kamata ya bi domin soyayyar nan ya zama soyayya mai kyau soyayya wanda ya dace da shari'a kasancewa kana son mace uzuri ne ka yi zina to ta wani hanya ne mutum zai so mace irin soyayyar ma da zai zama to kamar ibada har lada zai samu shi ne ya yi aure idan mutum ya yi aure an cika masa rabin addininsa kamar yadda hadisi ya zo ingantacce to ya ji tsoron Allah ga sauran rabin to kaga wannan ya nuna mana yin aure idan mutum ya yi saboda Allah ya yi saboda ya bauta ma Allah ya yi saboda ya nisanci haramun an gane wannan ko ya yi saboda ya haifi ƴaƴa da za su to makaranta alkur'ani malaman addini su to mujahidai su to masu taimakon addini ko abin da ya kama da wannan to gashi ya yi aure ya ji daɗi sannan kuma ya yi mai ya samu lada a wajen Allah an fahimci wannan ko da ka sha'awar mace ba haramun ne. inda yake haram mutum ya yi sha'awar mace ta hanyar da bai dace ba an fahimci wannan ko to shi dan adam in baya sha'awar mace bai da lafiya ne shi to kuma jingina sha'awa zuwa ga Allah kafirci ne ka jingina cewa Allah yana son aure wa iyaz Kiza Allah ya ce kul huwallahu ahadi, Allahu samad ka ce musu shine Allah makadaici Allah ne wanda yake abin din fara wajen biyan bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga nan wajen Allah bai haifa ba a haife shi ba amma ya zama to kai baka haifa ba za a ringa cewa aje ka ga likita ka nemi magani an gane wannan ku? to saboda haka akwai akwai sifofin da yake in dan adam ba shi da su za a ce bai da lafiya in kuma ka jingina ma Allah kafirci ne shi kamar wanda sifa ne wannan na kawo misalin aure da haihuwa sannan abin da ya shafi bacci fa dan adam idan samsam baya samun bacci lafiyar shi lau amma idan ka jingina bacci zuwa ga Allah fa yi ridda Allah baya bacci la ta'khudhuhu sinatu wala nawm gangadi baya kama Allah ko bacci ashe in ka jingina ma Allah gangadi ko bacci ka yarda shi dan adam in baya gangadi baya bacci ba shi da lafiya yanzu in ka jingina kake mace samsan bata al'ada lafiyar talau shin al'ada ciwo ne ga mace ko kuma jini ne na al'ada wanda ke nuna lafiyar talau al'ada ba ciwo ba ne in ba ta al'ada ma da gudu za a ce je shiga likita ko kuma ya to ta samu juna biyu ne ba ta sani ba to haka ce al'ada in mace ba ta yi shi rashin lafiya ne duk mutumin da baya fitsari baya bayan gida shin za a ce waliyi ne ko za a ce ga Ya daga likita mutum ne ya yi wata ɗaya wata biyu wata uku ya ga yana ta cin abinci ba bayan gida ba fitsari shin za a ce wane yana da karama yana da karaman kashi da fitari? me za a ce za ce ba ka kashi ba ka fitsari subhanallah ka yi sauri ka ga likita lafiya haka wannan kashi da fitsarin na in mutum baya yin shi to shi da kashi damuwa zai yi amma jingina wannan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kafirci ne kai tsaye an gane wannan ko saboda haka law aradna an fi lahawan da muna so mu riƙi mata muna so mu riƙi mace na aure lattakaz na billa ladunna da mun riƙe shi ta ɓangarenmu in kunna fa'ilin idan har mun kasance masu aikatawa ne balantana mu din nan ba masu aikatawa ba ne ai lau a an nasafi da zauja wa waladan latta na zalika min indina walakin la naf'alu zalik sai dai mu ba za mu aikata haka ba wala yasluhu lana fi'luhu bai dace a gare mu ma'aikata shi ba wala yanbaghi li'annahu la yanbaghi an yakuna lillahi waladun wala sahiba dan bai dacewa a ce Allah yana da da ko a ce Allah yana da ainihin mata ba zai yiwu ba misali bal na qadhi bal na qadhi bil haqq ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq na'am ولكم الويل مما ما تصفون بل bil بالحق على الباطل sai dai mu nan muna jefa ainihin gaskiya akan ƙarya za mu ɗauki gaskiya mu jefa shi akan ƙarya an gane za mu ɗauki musulunci mu jefa shi akan kafirci fa'i za huwa zahi sai kafircin nan ya yi rugurugu faye da magu ban naɗa zubu bil haƙƙi alal baɗin a za mu jefi ainihin ƙarya da gaskiya faye da magu sai gaskiyar nan ya fasa ma ainihin ƙarya ƙwaƙwalwa fa iza huwa zahid sai gashi nan ya tarwatsi an gane wannan kuma wala kumul mata mimma tasifun kuna da azaba daga abin da kuke siffantawa kenan jingina ma Allah ɗa bata ne shi jingina ma Allah mata bata ne shi an gane wannan ko to saboda haka wato muna yin amfani da tauhidi mu jefi shirka da shi wannan kalmar cewa Allah yana da ɗa shirka ne shi an gane cewa Allah ba shi da ɗa tauhidi ne shi muna yin amfani da kalmar tauhidi mu jefi kalma na shirka sai kalmar tauhidi ya yi rugurugu da shirka har ma ya fasa ma shirka ƙwaƙwalwa shi ne fa yadda magu in an ce yadda magu ka fasa wa mutum kai har kan ya shiga cikin ƙwaƙwalwa ta inda wannan wanda aka fasa ma kan ba zai rayu ba an fahimci wannan ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai yi amfani da gaskiya ya buji ƙarya da shi in ya buge shi sai ya tarwatsa shi ya tarwatsa mai kwakwalwa to wasu malamai sun ce wannan a inda Allah ke cewa din nan abin nan fa'iza huwa zahik din nan ban naka zai bil haƙƙi alal baɗin fa yadda fa'iza huwa zahid suka ce dinnan alhaq din nan shine alquran za mu yi amfani da qur'ani mu jefa alqur'ani akan a gashe shedan sai qur'ani yayi rugurugur gashe shedan alfadil shine shedan aka ce alfadil shine ƙaryansu da kuma siffanta Allah da siffan da bai dace da Allah ba wato ƙaryan da suke yi kuma suna siffanta Allah da siffan da bai dace da shi ba shine batil shi kuma gaskiya shine alqur'ani su kafirai suna jingina ma Allah da suna jingina ma Allah mata to wannan jinginawa da suke ma Allah din nan shine batil wasu malamai suka ce abinda ake nufi da haƙ shine alhujja batil kuma shine shubaha. a gani muna yin amfani da hujja mu jefi shubuha sai hujjan nan ya tarwatsa ainihin shubuha din ya yi rugurgu da shi wasu ka ce din nan alhaƙin nan shine almawa'iz wa'azuzzuka wal batil shi ko batil shine alma'asi muna yin amfani da zika sai mu jefi ainihin saban Allah da shi sai wa'azuzzukan nan sai su tarwatsa ainihin saban Allah aka ce wal ma'ana mutaqarib ma'anonin sun kusanci juna domin alkur'ani ya kunshi hujja annabi ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayk alkur'ani hujja ne gare ka ko akanka wal mawa'iz alkur'ani ya shafi wa'azuzzuka ya kunshi wa'azuzzuka ashe duk magana ɗaya ne bal naqazu bil haqq dinnan ai muna muna yin amfani da qur'ani naqazu bil haqq muna yin amfani da gaskiya muna yin amfani da hujja na ƙazibu bilhaq muna yin amfani da wa'azuzzuka alƙur'ani hujja ne shi alƙur'ani wa'azi ne shi fa'iza huwa za'i fa'iza huwa hali sai gashi ya halaka wala kumul wayl bima tasifun azaba ya tabbata a gare ku daga abin da kuke siffantawa wasu malamai sun ce mimma tasifun anan wajen ba ana nufin abin da kuke siffantawa ba ana nufin mimma takzibun azaba ya tabbata a gare ku min ma tadbihun saboda ƙaryen da kuke yi ƙaryen mai suke yi ƙaryen cewa Allah yana da ɗa ko ƙaryen cewa Allah yana da mata ko kuma da suke jingina ma Allah wasu siffofi cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ko abin da ya kama da wannan azaba ya tabbata a gare ku min ma tasifun daga wannan ƙarya da kuke yi an karbo daga katada daga cikin salaf da mujahid an gani irin wannan magana sannan abin da ya yi daidai da wannan shi ne inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani wa qalu ma fi buduni hadhihi al'am khalisatun a khalisatan li wa muharramun ala azwajina wa in yakun maitatan fahum fihi shuraka sayajzihim wasfahum wa qalu ma fi buduni hadhihi al'am khalisatun li wa muharramun ala azwajina sun ce ma fi budu ne hazil al'am kafiran maka ke cewa abinda ke cikin cikin wa'annan dabbobi halisatul lizukurina sun banta ne ga maza kafiran maka ne suka kawo su dokoki na haramtawa da halaltawa a cikin haramtawa da halaltawa sai suka ba maza rabo mai tsoka sai suka tauye mata sai suka ce duk wani nama duk wani abin da ke cikin cikin dabba ya keɓanta ne kawai ga maza maza ne kawai za su ci mata ba za su ci ba idan mace ta ci zai iya janyo mata matsala wa muharramun ala azwajina haramun ne ga matanmu su ci duk wani wani abu wani nama da ke cikin ciki su tumbi da me su tumbi da hanta da saifa da me da huhu da duk irin wani abubuwan da ke cikin cikin dabbobi haramun ne ga matanmu amma ya halatta ga maza sai dai kawai mace ta gani namiji kawai na ta cin daɗi tana kallo ba yadda ta iya amma wane ne ya haramta musu shin Allah ne ya halatta Allah ne ya haramta ma ainihin mata ya halatta wa maza su ne suka zauna suka tsara suka halatta da kansu suka haramta da kansu mutumin da ya zo ya haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da Allah ya haramta ya zambe ya bai da kanshi Allah idan Allah ya ce ka za halal ne kai sai ka haramta ka allanta da kanka an gani da mutum zai ce ma shan mangwara haram ne sai ka yadda cewa daga yau ba zan ƙara sha ba malam wane ya ce mun shan mangwaro haram ne malam wane ya ce mun shan nono haram ne daga yau ba zan ƙara shan nono ba malami na ne ya gaya mu idan ka bi malam har ka yadda da wannan to yanzu malam shine allanka shi kake bauta ma duk wanda zai haramta ma abinda Allah ya halarta ko ya halarta ma abinda Allah ya halarta ya haramta ka zo ka bi shi to kana bauta mishi ne an gane ku wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun kada ku ce saboda abinda harshen ku ke siffanta muku na ƙarya abinda harshen ku ke ƙirƙiro muku na ƙarya ku ce wai haza haramun wa haza halalu ku ce wannan haramun ne wannan halal ne kan ku ce haka litabtaru ala Allah al kazi don ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina zuwa ga Allah innal ladina yaftaruna ala Allah al ba la yuflihun lalle wa'annan da suke ƙirƙiran ƙarya suke jingina ma Allah ba sa samun babban rabo to anan wajen kafiran maka sai aka samu shugabanni daga cikinsu sai suka kawo dokoki wa qalu ma fi buduni hadhihi anam khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina suka ce abin da ke cikin cikin wayannan dabbobi sun keɓanta ne ga mazaji amma haramun ne ga matayenmu wa in yakun maitatan fahum fihi shuraka amma idan ya kasance mushe idan dabban ya mutu sai su yi tarayya a cikin cin hawan nan din har wannan wanda aka haramta sai da maza da mata sai a ci sai Allah ya ce sai jizihim wasfahum da sannan Allah zai saka musu mai ƙaryansu su wannan kalmar wasfahu ai sai jizihim kazibahum shi kalmar wasfahu din ba wai siffantawan su ba da sannan Allah zai saka musu da ƙaryar da suke yi an gane wannan ko saboda haka wala kumul wayl amma amin ma tasifun wala kumul wailu mimma tasifun azaba ya tabbata a gare ku daga abin da kuke siffantawa ko kuma daga abin da kuke yi na ƙarya wannan ƙarya kuke yi azaba ya tabbata a gare ku saboda Allah ta'ala ba shi da mata Allah ta'ala ba shi da 'ya'ya duk wanda ya jingina wannan zuwa ga Allah ya yi shirka kuma ya kafirta kuma ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala na fatan gane wannan to insha Allah an nuna mun cewa lokaci yayi zan tsaya a nan za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya insha Allah Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk